ma'ahul hadai hukuncin wanda aka tura hadaya tare da shi hal ya wuzu lahu an kula min? ya halatta ake daga hadayan nan in aka yanka an baka hadaya wani za ka je aikin haji to ni ba zan samu dama ba amma ka je ka yi in hadaya ka ba a wancan lokacin galiba ne mutum zai kiwata hadayansa sai ka bar shi ya yi maka hadaya to ya ci hadayan ko ba zai ci ba shi ne za a samu kunci kala wa kala malikun rahimahullahu man ba a sama a hobi hadayi. duk wanda aka tura shi da hadaya ya ci. allabi الذي بعث bihi wanda aka ko shi da shi tare da shi an ce ma ga hadaya je ka je ka kai wa ka wa wani hada to in ka je in ka kayan hadayan nan za ka iya karfa ka ce abin da ake so ka ce illa an ya kuna hadaya na zarafi na zarafu sai dai in hadaya ce wanda ya alwashinsa lil mafatini sahibuhu illa an ya kuna hadayan ku na nazarahu sahibuhu lil ne sai alƙawalin Allah a kaina in bana in Allah kai mu ko da bana ta wuce amma mu ɗauka bana ta karatu ehm, zan yi eh, zan yi hadaya wa bakin Allah miski na dai da suka zo a gaban da attajirai attajirai suna da abun da za su ci har su aikin hajji su su gama amma miskinan nan na musu alwashin na. kulele da nake wata wannan imeshi shi wanda aka ba shi raƙumin ije ibayar wanda ke ba duk da ba a baɗi masu guna au jaza o saidan ko sakamako na farauta au fidiyatul adha hukuncin a nan wakili shi ma ba la ya kudu hadal maba'usu wannan da aka tura ba zai ce ba ma'ahu min hushaina guda uku ba zai ci ba amma sauran zai ci قلت لبن القاسم a ra'aita ba ni labari ko hukunci, in kanal maba'ufu ma'ahu miskina shi wanda aka tura ya tafi da abun hadaya in miskine ne ba da alwashi wa aka wa alwashi kaga miskini wani in ya raba yana da wadata ya je ya ci shi da Allah amma wannan hada ya ce an fita ta miskinai ce kaga da guzurin ka dan sai Allah gani ni ba miski ne ba kana la ara ba asas ina ga yana cikin miskinai ba na ganin akwai wani laifi an yi akula minhu in kana miskina قلت لابن القاسم رحمه الله فيجوز في جزاء الصيد ذوات العواري شين ينا حالتا سكمكم فروتا ميدو الآية قال لا قلت وهذا قول مالك لائم قال نعم قلت فالفدية فانصافة أيجوز فيها ذوات العواري أنا عين فانصاف da abin nan da mara da mai ido guda qala la ayajuzu fiha al-jaza'u min al-ibil balagajjara kumina isa wal bakari wal ma'afi qala la yajuzu fi al-fidyati afan fa ba abin da ke halatta illa ma yajuzu fi al-dhahaya wal hadaya duk kada ka je ka a wulla nan kai tambaya a wulla nan kai tambaya a juya ta kaza a haka sai ka jefa mutum cikin halaka tunda za ka faɗi abu sai a ce ta in kaza ne ba ka ce in kaza ne ba in kaza ne so sun su so ka gaba sai sun halaka ka sai ka ne ne ka halarta musu a wani shiga a da je kai ga formula duk abin da ba za a yi shi halayya ba da hadaya to ba a ko da shi أنا فشين استفتي قلبك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فجلود الهدايا في الحج والعمرة وفي الأضاحي كل ذلك سواء فاتم هدايا حجي ذا عمره ذا كل ذلك سواء قال نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها لا ونعين همان كدي إذا ذات أكارا قاتم هذا يربنا دفان صربنا sun أنا a shekara a samu kamfani musamman don wannan sai dai kamfani kamfanin sana'an fatocin su zo a wannan ɗayan su a ce to wannan sadaka ce ga ta amma fatun ƙarshen ta rutsewa suke ƙarshen ta lalacewa suke yi to a tattara fatun wannan kamfanin aiko da an samu riyaloli ya samu riyaloli ya isa a kai taimako wata ƙafa inda ake cikin bala'i maimakon a ce amurka ta kai kaza ƙungiyar red cross ta duniya ta kai kaza eh, abin da za ce to ƙungiyar musulunci hilalul ahmar ita ma ta kai taimako sai dai a ji an ce anin miliyoyin daloli kuma da haka za a dankushe bakinsu da raina addinin musulunci da musulmai masu goyon bayan su shi zai kullum sai shi izaki sai ce batan baya neman hanyar da za a kautar da batan daga addinin musulunci sai juyar abin da ya su قلت وهذا قول مالك قال نعم قال لا يؤذي الجزار على جزارة الحدي والضحايا والنسك من لحومها باء باوى مهوشي الجزار أكم تيتنسا جدد قاوانسا هكا ليا باء باشي دفي fi da ainihin fata بل wani abu من da ba ba shi nama biyan sakin saki dama dole in dai kana za a ma za a yi hadaya to ka tsadance da wanda zai tsaye na kumin nan nawa za a bashi ai ka zan da yana ce kada a shi da cikin naman a biya shi da naman a biya shi daban wajen an ana ba shi nama a ba shi daga cikin naman da ake ba wa kowace mutum wala min juludi a haka fata ba za a ba wa mahauci a ce yi fata fatan da dan bidanka sai an ha kuntu libin alkafini wa kazalika hukamuha haka igiyoyi wanda ake ɗaure bakinta da shi tunda an tara su kuɗi ne wa a haka bargunan da aka rufe su da shi inda ka kwana mun